Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a shida ga watan Shawwal, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar, daidai da ɗaya ga watan August shekara ta dubu biyu da sha hudu. muna masu nuna farin ciki da godiya ga Allah maɗaukin sarki wanda a cikin tsarin shi ne ya tsara mana ganin dawowanmu daga hutun sallah da muka yi sakamakon ɗan sararawan da muka ba 'yan uwa ɗalibai su je su yi saboda an kwashi wata guda cir ana ta fafata daga na neman yardan Allah madaukin sarki kamar yadda na faɗa a lokacin da nake cewa a yi hutu ba wai na ce a je a huta ne a shakata a meke kafa kamar yadda mai bacci ko wanda ya gaji yake hutawa ba sai don a je a wano ƙarfi ne domin za a ci gaba da fafata wani aikin da mai yiwa ma ya fi na baya domin abin da muke fata shine mu sami yardan Allah madaukin sarki a cikin lokacin da Allah ya ara mana yana daga cikin abin da ya zama lallai mu kula mu yi kuma mu marmaza wajen yi shine azumin sitti shawwal yanzu gashi har mun ɗibi kwana shida a cikin watan nan da kwana 23 ko 24 wannan watan ya zo ƙarshe to ina ganin akwai sakaci ga duk wacce take tunanin da sauran lokaci za a mamaye ki musamman ga ku uwa iyaye kuma mata wanda akwai lalurorin da zai iya ɗibe maki wasu kwanaki a cikin nan wata a abin da ya mata saura yanzu saura kwana ashirin don akwai lalura na al'ada da zai iya zuwa ya kwashe kwana hudu ko uku ko shida wata goma ma. To me wayau tun yanzu da take da dama ya kamata ta marmaza ta azumin nan guda shida. Idan rashin lafiya ko yanayi na al'ada ya sa kin sha azumi a cikin Ramadan, wannan kina da dama ki ɗan jinkirta zuwa watan da ke bayan shawwal ɗin nan ko watan ma da ke bayan shi can sai ki rama cin da shi za a iya ɗaga maki kafa wajen bin bashi amma sitti shawwal shi lokaci ne wanda yake ɗan takurarre kuma ɗan takaitacce wanda zai iya zuwa ya wuce ga wacce ba ta ƙoƙari ta yi ƙwazo ta ɗibi ta kasan batun yanzu to za a iya tafka asara wanda babu kamanta Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kamar yadda na so in samu zarafi na lokaci in ɗan faɗakar da mu gane da abin da ya shafi harkan da dama mu ita a kanta muke kuma muke fatan allah madaukin sarki ya ɗauki ranmu a kai shi ne magana a kan neman ilimi neman ilimin nan kada wata ta yi tunanin wai akwai da za a yaye ta wai ta gama neman ilimi mu a tsarinmu babu wannan ranar idan da akwai ranar da za a yaye mutum daga neman ilimi to sai mu ce ranar ta zama ranar mutuwa gare shi kenan za ku zo ku ji bayanai daga malamai gashi zan ɗauko maku wani fasli ɗaya daga cikin fasalai na wannan littafi mai suna fadlul ilmi wa adabu talabihi wa turku tahsilihi wa jam'ihi shi wannan littafi ya ƙunshi ɓangarori ne na ilimi da yawa na farko falalan ilimi idan kika san falalan abu ko to zai taimake ki wajen dagewa ma neman shi misali ke ne kika zo polytechnic ko fce ko jami'a idan ana son ki dagi a kwas ɗin da aka baki to a tsaya a gaya maki mahimmancin wannan abin da za ki karanta ɗin da abin da za ki zama da falala da kima da karɓuwan wannan abu kun ji ɗaya sannan sai a karantar da ke adab me ladabi na neman ilimi shi ilimi haka kawai ake zuwa a neme shi fi da wani ladabi yana daga abin da ke hana ma ɗalibi samun ilimi mai amfani in ya rasa ladabi za kin samu ilimi ya cika yau girman masallacin nan amma kun samu mamaki in ba ki da ladabin neman ilimin ilimin ko ya samu zai tafi lokacin da muka fara karatun muwatsa mun karanta da ku nan cikin tarihin imamu darul hijira mahaifiyar maluku in ta kintsa shi sai ta ce je ka koyo ladabin malaminka kafin fara koyon karatun tukuna daga sanda mutum ya rasa ladabi ya rasa ɗa'a ya rasa kan gado to Allah ya kiyaye ma abin da zai biyo ba kenan duk wanda zai tarbiyyanta ko ya raina ko ya karantar to zai gina shi ne akan wannan rashin ɗa'ar to sai an karantar da mutum yadda yake ya kamata kuma ya dace ya zama ya kiyaye na dubban neman ilimi sannan sai hanyar da ake bin a sami ilimin kun gano wannan wata hanya ake bi a sami ilimi malamai ke faɗi ɗalibi ba zai faɗa wa malami hanyar da ake bi a sami ilimi ba so da dama ta taɓurza da ake samu tsakanin malamai na gaske da ɗalibai kenan ɗalibi ne wai zai zo ya gaya malami ga yadda za ka karantar da ni ba inda ake irin wannan karambani sai a wajen ɗaliban musulmi sai an gaya mutum wata hanya yake bi a sami ilimi bayan nan wa jam'ihi idan an bi hanyar to ya za a tattara ilimin ku gano wannan da kyau ku to kenan kun lura wannan littafin littafi ne wanda ya tattaro alkhairai masu yawan gaske wanda ya kamata mutane su tsaya su amfana da shi kuma babban malami ne abu abdullah muhammad bin sa'id Ruslan ya wallafa shi to ga shi a wani babi da ya ce ala annahu yanbaghi lil muta'allimi an yatluba al ilma mahamam bihi al umur an so ga ɗalibin ilimi ya ta neman ilimi ya ta tattara ilimi yana bin harkokin da zai samu ilimi ko ya rayuwa ta mai tsawo kenan kake ce ni na tsufa ko ni yanzu ai yarinya ce ina da lokacin da nan gaba ko ban nemi ilimi yanzu ba to zan nemi ilimin ban makara ba kul musamman wannan ana magana ne ga waɗanda ma suka manyanta wata ta ce tun kuna yara ai nake neman ilimi gaskiya ne Allah ƙara ma iliminki albarka amma ki taya hakkin mutu mala ya ce alal muta'allimi lallai ne ga mai neman ilimi an ya ilima? ilma ita e neman ilimin mahama balaga min al'umuri ko yaya shekarun shi suka kai a ce ya fi kowa yawan shekaru saboda tsufa ya kamata ya dage ma neman ilimi wa mahama kana lahu min ilimi kuma duk yanda yake da ilimin mun gane wannan da kyau ku daga ran da kika ji malami yana ci ni yanzu na sami ilimi to ranan ne ya daga tutan jahilci domin alkur'ani yana ce ma annabi wa qur rabbi zidni ilma a cikin wannan al'umma akwai wanda ya kai annabi ilimi ne duk waɗannan littafan da kuke gani fa duk wani bangare ne na ilimin manzon Allah malamai suke ta kokarin sharhi kuma har yau basu gama ba amma Qur'ani yana ce mashi ka ce ya Allah ka ƙara min ilimi duk ilimin mai ilimi ƙur'ani ya ce wa ma'otitun minal ilimi illa ƙalila to kenan duk yadda kike da ilimi mai yawa na daga abin da ake so da ke shi ne ƙoƙarin ƙara tara ilimin kuma za mu zo sai mai make bayani a ina ake neman ilimi a wajen kuma wa da yana daga cikin kurakuran da wasu suke aikatawa akwai malaman da ba a neman ilimi a wajensu saboda akwai virus a cikin iliminsu in ya shiga ya samu naki na da sai gurɓata shi kaman ke ne sai kika zo da ɗan kofin ki da kunun kanwa a ciki sai kika ce kunun kanwan nan ya yi miki kaɗan amma ga wani kwanan sha cike da kunun kanwa amma fa maganin ɓera ya shiga ciki shi wancan kwanan shan ya cika kin ga in an ƙara miki kofi ɗaya ai yawan kunun kan wanke zai ƙaru to amma an ƙara miki za ki zauna lafiya to Allah shi kiyaye to dole sai an karanta da ɗalibi wannan to duk yadda kike da ilimi da yawa to karki ce ilimi ya ishe ki ki ƙara war ri'asa kuma duk yadda kike da jagoranci a ce ke shugaba ce ko matan shugaba ce ko ma kewace ce daga ran da kika sa ma kanki girman kai ke kin kai wani matsayi da wani martaba na kina ganin neman ilimi yanzu a'a na yara ne ko na talakawa ne ko na waɗanda ba su da matsayi irin naki to kin shiga uku so ake ko da ke shugaban wata makaranta ce ke shugaban wata tsangaya ce ko ke gwamna ce ko shugaban ƙasa ko matan gwamna ko matan shugaban ƙasa to magana neman ilimi yanzu kika fara wal jahi kuma kowane irin daraja da martaba Allah maɗaukin sarki ya maki ki aje shi gefe magana neman ilimi kuma wani harka ne na daban wa qanunul ulama fi talab mala yake cewa ka'ida da take na malamai da suke karantar da ɗalibansu don dangane da abin da ya shafi neman ilimi huwa minal mahbarati ilal makabara ana neman ilimi ne tun daga sanda mutum ya fara ɗaukan allo aka fara zana mai allo an baki wofi haka ba washe ke cewa ku har zuwa sanda za a saka mutum a kabari to haka ake son mutum ya fara neman ilimi minal mahbarati ilal makabara wal ilmu minal mahadi ilal lahadi. ana neman ilimi ne tun daga tsumman goyo har zuwa kabari ba ran da mutum zai ce to ni yanzu ai ina ganin ilimin nan ya tare yawa to ai ya ishe ni to daga ran da kika ji wannan tattare da ke to daga nan ne kika taka tudun bala'i mafi girma da kuma tozarci mafi wulaƙanta mutum Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu وقد مر قول الإمام البخاري ما ليش حقيقة مغنى الإمام البخاري a baya يا وشي أبايا رحمه الله الله يجيك بخاري yace wa ta Allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi kibri sinnihim annabi ya karantar da sahabai ilimi su kuma suka rika zuwa makarantar annabi suna koyan ilimin duk da girman shekarunsu. Don shi kanshi annabi ya fara koyan ilimin addini yana ɗan shekara nawa ne? Arba'in, kuma sabai wasu suna arba'in talatin wasu suna hamsin tamanin ma suka fara neman ilimin addinin ba wanda ya kalli yawan shekarun shi ko wani abu nashi yake ganin aishi yanzu ya girmi harkan neman ilimi in kin kalli shekarunki kin girma sahabbai ne kun fahimci wannan da kyau ku da girman su suka nemi ilimi wannan bayani ya zo cikin fatowar bari jiz'in farko shafi na ɗari da casa'in da tara wa ƙilan libin mubarak rahimahullah an ce ma ibn mubarak allah maraukin sarki ya ji kanshi ilamata ta tulubul ilm zuwa yaushe ne wannan neman ilimin naka za ka ƙare shi abin da ake so a ce kai ibn mubarak kana neman ilimi da yawa yaushe ne za ka kai ƙarshen neman ilimin nan da kake dai ka huta ƙala ya ce hattal mamat ba zan tsaya da neman ilimi ba har zuwa mutuwa insha Allah ma'ana an ga ibn mubarak yau makaranta gobe makaranta jibi makaranta aka ce yaushe ne wai za ka huta ka ware ko da rana ɗaya ne ka ce yau ba neman ilimi ya ce ba zan bari ba sai mutuwa kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu kenan mun fahimci wannan mu ma za mu ta neman ilimi ilal mamat muna son in so samu ne ran da za mu mutu ma to ya zama sai mun nemi ilimi sannan za mu mutu ana fahimtar wannan ko saboda shi ɗalibi da yake harkan neman ilimi tun da ya fito daga gida har makaranta har dawon shi to wannan yana bin hanyar aljanna ce don kin mutu akan hanyar aljanna to ke fa kyan rabauta kawai za a ƙarasa da ke ne Allah ka sa muna ciki wa ƙila lahu marratan ukhra haka aka ce ma Ibn mubarak mithlu zalika kwatankwacin irin wancan magana aka tambaye shi wa kai wannan neman ilimin naka har yaushe qala yace ce la'allal kalimatan lati tanfa'uni lam aktubaha ba'adu ya abin da yasa kullun nake zuwa kullun nake zuwa bana fashi bana makara kuma ban shirin in daina mai yiwa kalman da za ta amfanar da ni in samu ta dalilinta in shige aljanna har yanzu ban koye ta ba tukuna Kuna kun gane maganin da yake faɗi? Ƙila ilimin da ya samu duka a baya har yanzu wanda zai amfanar da shi ya jagorance shi zuwa ga alkhairan duniya da lahira bai samu ba yana sa ran ƙila gobe ne. Ƙila gobe ne. Ƙila gobe ne ana gobe gobe har ranar mutuwan shi. To daga ran da ɗalibi ya sa ma kanshi ai shi yanzu ya samu ilimin da ya ishe shi kenan. To daga ranar ne wannan ɗalibin ya taɓi. daga ranan ne shi shaɗan yi nasara a kan shi har ki ga cewa wai kin kai lokacin da wai yau ba za ki makaranta ba ko ilimi ya ishe ki kaza a to wannan kuma kin ɗaukan ma kanki matsala ba ɗan ƙarami ba Allah shi kiyaye kun dai ji babban malami Ibnu Mubarak wanda duniyan ilimi ta jinjina mashi amma kun ji saƙon da yake ba 'yan baya Allah ka sa mu dace وقال المنصور بن mansur للمأمون lil ma'mun Mansur ɗan Mahadi ya ce ma sarki Ma'amun, A ya hasunu bi shekhi an ya ta'allam, yanzu kana gani abu mai kyau ne ya dace ga dattijo ya je shiga cikin yara ana biya masa karatu? Faƙala ya ce, Iza kanal jahilu ya aibuhu. E, eh, in jahilci zai zama aibi ga tsoho, to ya kamata ya je nemi ilimi saboda ilimi shine maganin aibin jahilci. fatta'allumu ya hasunu bihi to neman ilimi ya dace gare shi ya je nemi ilimi saboda ya kau da wancan duhun jahilci da aibin da zai mai katutu shi yasa Allah ya ji kammala albani yana yawaita cewa idan ka ce ilimi da tsada ya ce to shi kuma jahilci nawa farashin shi yake a taya farashin jahilci ji, ilimi ko nawa aka ce ilimi bai yi tsada ba kuma in kin ce garin ilimi da nisa to shi kuma garin jahilci shi kuma kusa yake idan ilimi an ce ka san shi yana da nauyi to auna da kasan jahilci shi kuma ya nauyin shi yake shi yasa duk mai hankali ya kwatanta wannan وقال الزرنوجي رحمه الله دخل الحسن بن Ziyad, الحسن ɗan ziyad ne ya shigo filfiƙih ya shiga cikin harkan neman ilimi. Shi wannan Alhassan ɗan Ziyad al-Lu'lu'a al-Kufi, sahibul Imam Abi Hanifa, wani almajirin Abu Hanifa ne. Kana muhibban lissunnati wa atba'iha. Mutum ne mai ƙaunan sunna, kuma yana ƙaunan waɗanda suke bin sunna. Yana daga cikin al'adan ‘yan bida'a shine wani ahalu sunna ne, wai ka ji kana ƙin wannan to wannan ɗabi'a ne na ‘yan bida'a wa kana yahtalifu ila zufar shi wannan malami ya kasance so da dama yakan kai komo makarantar zufar wa abi yusuf da makarantar abu yusuf fil don neman ilimi ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da hudu to gashi ya ce ya shiga harkar neman ilimi wa huwa ibnu na sana a lokacin ya ɗan shekara tamanin. Walam bid ala firash bai kwanta daga sanda ya fara neman ilimi a kan gado ya mimmike ƙafa ba, arba'ina sana na tsawon shekara arba'in. In kin gani zai kwanta sai ɗaya ya ɗan jingina kawai, ya ɗan kashe gajiyan jiki, ya ba ido dama ya huta, kawai zai zabara ne ya ɗauki littafi ko dai yana nazari, ko yana bincike, ko kuma ya kama hanya ya tafi makaranta. har sai da duniyan ilimi ta yadda shi malami ne duniyan ilimi na yadda mutum malami ne inda tsoron Allah a ran shi kuma ya yi ilimin da Allah yake ganin ya kai ya gamsar da jama'a da kan shi cewa wane malami ne amma ko da gidan rediyo aka je aka yi talla aka ce wane malami ne in bai kai wannan kafasitin ba bai kai wannan matsayin ba Allah madaukin sarki sawa zai amanta da shi ba sai an je da nisa ba yanzu ga shi yau kusan shekara dubu da ɗari biyu da wani abu da rasuwan wannan malamin yanzu ake biye cewa lalle ba ƙaramin hamshakin malami ba ne kuma bai fara neman ilimi ba sai da shekara tamanin kuma kalli irin ƙoƙari da ƙwazo da wahalan da ya yi wajen neman ilimin Allah ya sa albarka cikin abin da yake yi shi sa mu dage Allah maɗaukin sarki zai sa albarka cikin abin da muke yi Mala ya ce, walam na uluwar rutuba walirtifa maqam Musa alaihi salam, ku kalli annabi Musa amincin Allah su tabbata gare shi irin maɗaukakiyan daraja da irin matsayi, annabi ne manzo daga cikin ulul azumi minar rusuli, wannan bai hana shi neman ilimi ba, wala aho sinuhu, kuma shekarun annabi Musa ba su hana shi neman ilimi ba, an yakhruja lil laqa'il ya je ya haɗu da wannan bawa na ƙwarai lamma akhbara ta'ala yayin lamma akhbarahu ta'ala yayin da Allah ya ba annabi Musa labari anna abdahu cewa ko wani bawa na shi yana da wani ilimi laisa ya alimuhu wanda Musa bai san shi ba wani matsala aka samu duk wanda ya ma Allah karambani da shishigi dangane da abin da ya shafi ilimi sai Allah maɗaukin sarki ya nuna mu wannan mutum ƙarya yake yi annabi Musa alaihi salatu wassalam wa'azi yake yi cikin banu Isra'il, wani ya ji daɗin wa'azi ya ce, Ka, Musa ko a garin na ko wanda ya fi ka ilimi, sai ce a'a. Kuma abin da Musa ya dogara da shi shi ne shi fa Allah yana magana da shi kai tsaye ne, duk garin akwai wanda Allah ke magana da shi, ba su san ilimin ba sai in shi ya gaya musu, to kenan ba wanda ya kai shi. To ƙa'ida na Allah kuwa in dai harkan ilimi ne duk abin da aka tambaye mutum ya ce Allah ne mafi sani daga sanda mai ilimi ya ƙawon ilimi sai Allah ya fushi da shi to wannan kalmar sai ta fusa ta Allah sai Allah ya ce akwai bawa na khaidar ya fi ka ilimi to nawa Musa bai sa girman kai da nuna isa ba sai ce to ta wata hanya zan yi in kai zuwa ga wannan bawa haidar? sai aka ce to dai yana can mahaɗan koguna ne guda biyu kuma ka ɗauki kifi shine a matsayin abin da zai nuna maka hanya gprs ɗinka kenan na'uran da zai nuna muku inda hanya take sai yanzu turawa da suka yi gprs ganin suke yi sun gano wani abin da duk duniya ma ba a sani ba kansu farau shi ne aka ce ai tintini ƙur'ani ya faɗa ba wanda yake da rai ne kaɗai zai iya nuna hanya ba har ga sashe ko soyayyen kifi a cikin jaka ma ya nuna musu annabi musa hanya domin shi wannan na'uran in kin kafe shi haka a jikin mota ko kika rike shi a hannu in za ki je gari kawai shi zai nuna maki inda kwana zai gaya maki daga mit nan zuwa mita kaza akwai kwana dama inda lamban gida kina zuwa unguwan zai nuna maki ina zuwa kofar gidan zai fara maki dit sai ya sa maki aro ga gidan nan a garin da aka ci gaba wanda suke da komi wanda aka tsara shi amma kika zo da shi nan to sai dai Allah ya kiyaye <laughs> in ya ga wata jarida mai wannan lamban zai tsaye da ke a bola ya wani muke ya fi gami irin wannan lamba a wajen shi da abubuwan namu ba tsarawa aka yi ba Allah maɗauki sarki ya samu mu dace Annabi Musa bai girman kai ya kalli adadin shekarun shi ba kun san an ba Annabi Musa annabta yana shekara arba'in ya zauna ya gwagwarmaya da Fir'auna kafin yi ma Fir'auna addan Allah ya hallakar da Fir'auna shekara nawa Sanda ya addu'an kafin hallakar da fir'auna malaman tarihi suka ce sai da fir'auna ya shekara arba'in. In kin hada da arba'in ɗin nan da arba'in ɗin can nawa. To kafin nan kuma shekara nawa ne. Amma da aka ce ga wani bawa sai ce bari ya ji. Saboda Allah ya ce bawa na ƙware. Kun ji ka'idan ana zuwa neman ilimi ne a wajen bawa na ƙware. Shi sa hadisin da ake cewa wai annabi ya ce neman ilimi a je har sin wannan ba gaskiya ba ne da annabi ba zai ce a je wajen zunzurutun maguzawa da a wancan lokacin sin dandali ne na maguzawa a ce a je neman ilimi ba na sha faɗa wa mutane in ce yau in china ta samu dama da ƙarfi irin na Amerika ko har addinin musulunci sai ta hana Sau da tsantsan maguzawa ne su ko amerikawa kiristoci ne yahudawa ne musulmi ne ‘yan maguzawan kaɗan ne, su can tsantsan maguzawa ne, shi sa azumin bana ma sun hana yin azumi kwata-kwata, sun hana, saboda tsaban maguzanci, kuma cewa annabi ya cewa ajiya koyo ilimi, aina, ba ko ina ɗalibin ilimi yake zuwa ya zauna ya ce wa ya zo koyin ilimi ba, da haka ke sa mutane ilimin da suka samu a baya sai su gurɓata shi da illa. Allah shi sawwaka. to ne ya ce yawan shekarar annabi Musa bai hana shi ya je neman ilimi ba an yakhruja lil liqa'il abd salih ya je haɗu da wannan bawa na kwarai lamma akhbarahu Allah ta'ala yayin da Allah ya bashi labari anna indahu ilman cewa wannan bawa yana da ilimin da laisa ya alamuhu shi annabi Musa bai san wannan ilimin ba. Wa fi sahih ya zo cikin Bukhari babu ma zukira fi zihabi Musa fil bahari ilal khadiri a babin da ke bayanin cewa annabi Musa ya tafi ya shiga teku ya tafiyan kwana da kwanaki loto bayan loto don ya haɗu da annabi Khidir. Wa ƙaunuhu ta'ala da kuma fassaran bayanin abin da Allah yake nufi da cewa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta wannan ayan ta zo cikin suratul kafi aya ta 66 hal attabi'uka shin ba na bi ka ba kun ji ladabi da ake wa malamai ko ladabi shi malami biyayya ake mashi ɗa'a ake ma malami annabi Musa annabi ne manzo ne daga cikin ulul azumi minar rusul ya fi annabi khidir daraja sau miliyan saboda ulul azumi su biyar ne khidir kuma bai cikinsu amma cin da Allah ya ba shi wani ilimi yau Musa kuma bai san ilimin nan ba da ya zo bai ce kala koyi man ilimin nan ba ba tsiwa ba zagi ba rashin ɗa'a, sai ce hal a attabi'uka shin ba na bi ka ba ala an tu'allimani kan kaɗan sanar da ni min ma ulimta rushida na shiriyan da Allah ya sanar da kai kun gano wannan da kyau to shi ne za mu bi labarin za mu ci an ibn abbasin daga abdullahi ɗan abbas annahu tamara shi Abdullahi ɗan Abbas ne suka yi musu, suka yi jayayya huwa wal hurru bun qais da shi da hurru ɗan qais bun hisnin alfazari, hurru ɗan qais ɗan hisnin alfazari fi sahibi Musa, dangane da wai wane ne wannan mutumin da annabi Musa ya je wajen shi ƙaro ilimi. Ƙala bun Abbasin, ibn abbas ya ce huwa khadirun khidir ne famarra bihi ma ubayy ibn ka'abin suna zaune sai ga ubayy dan ka'ab ya zo wucewa tambaya anan ibn abbas ba shine khabarul umma ba ko ba shi bane ba shine turjimanul qur'an ba amma ga shi ya faɗi magana yau ga wani ya ja ya ce ba haka bane ana zaune sai ga wani babban malami sunan shi Ubay ɗan Ka'ab ya zo wuce fa ahu bin Abbasin sai ibn Abbas ya ce algaba ta malam faƙala sai ce inni tamaraitu wa sahibi hadha ni da abokina wannan ne muke musu fi sahibi Musa allazi sa'ala Musa sabila ila luqiyihi dangane da mutumin nan na annabi Musa wanda annabi Musa ya roki Allah madaukin sarki ya nuna mai hanyar da zai je ya haɗu da shi hal sami'ita nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama yazkuru sha'anahu shin ka ji annabi na tambayan sha'anin shi kun ga bambancin iliminmu da iliminmu da ilimin salaf salaf ba su faɗin ra'ayi ba su faɗin ganin dama ko abu ya mutum a zuciya zai ta amayarwa ba sa yi me suke yi suna tambaya ne akan ilimi na annabi ku shin ka ji annabi ya faɗi wani abu qala na'am ya ce ƙwarai sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ƙolo ce na ji annabi yana cewa ma musa fi mala'in min bani isra'ila ce wata rana ne musa yana cikin gayyan banu isra'ila Ja ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo mai faƙala sai ya ce hal ta'alamu ahadan a'lama minka ka ko garin nan akwai wanda ya kai ka sani eh shi yasa duk sanda mutum yake koyon ilimi ko sai ya ɗara ɗara da kafa kafa da mutane in ba haka ba su ne za su yi mutum in giza mai kantu mutum ya samu ilimin da bai wuce cikin tafin hannu ba za ce ka kai babban shehi ne daga nan sai me <laughs> sai yaudara kun fahimci wannan ko kuma kana zaune a makaranta sai malamin ku sai ya tambaya malamin ya tambaya ga manyan ɗalibai ba da su ake yi ba ana son a ga waɗannan ƙananan ɗalibai wanda suke ɗan ƙanzo ‘yan Allah ka ba ku mu samu a ji sun suna ganewa to haka samu ya ɗan kazan laha a cikinsu in ya ɗan ba da ansa ɗaya yau aka ce ya yi gobe aka ce bai ba sai ya ɗauka to waɗannan ma manyan ɗaliban da kenan ba ma wanda ya san ilimi sai shi. Ban <laughs> gane wannan da kyau ko? To kaga wannan ya kawata mai irin wannan tunanin a kama shi a marmaza a kai shi asibitin mahaukata a duba shi na akwai alaman motsuwa. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Allah ya sa mu dace. Ƙalan Musa, Musa ya ce, La, ni ko ban san wanda ya fi ni ilimi ba. Allahu ila Musa, sai Allah maɗaukin sarki ma annabi Musa wahayi bala cewa akwai abduna khadirun akwai bawanmu khidr ya fi ka ilimi fasa'ala musa sabila ilaihi sai annabi musa ya roƙi a bayyana mai hanyar da zai kai zuwa gare shi faja alallahu lahul hutu ayatan to sai aka sanya mai kifi shi zai zama a matsayin ayan da annabi musa zai lura da shi ne gprs din shi wanda zai nuna mai hanya waƙila lahu ya ce, Iza fakattal hut da ka rasa kifi, ma'ana kun nemi kifi a jaka kun rasa, kun gani? Farje, to koma fa in naka satalƙahu, a nan za ka haɗu da shi. Wakana yat, wakana bi'u atharal huti, sai Musa ya rika bin gurbin kifin fil a teku, faƙala li Musa fatahu. Kun gane yadda abin ya faru. an gaya Musa wannan tsarin tsaf sai ya ɗauki almajirin shi Yushe'u, cewa mu je ka raka yana mai hidima. Yana tafe, yana tafe, in sun yada zango sun gaji a ɗauko kifi a ci a ƙoshi, kifin da fa zai nuna hanya fa, a mai da shi jaka a ci gaba da tafiya. Sun je sun huta a bakin teku a kan wani falalan dutse, a nau Musa ya bacci, shi annabi Yushe'u bai riga ya yi bacci sosai ba sai ga kifi kawai ya fito daga cikin jaka sulub sulub kawai ya shige teku yana kallo kuma duk inda ya bi kawai sai wajen sai daskari kun gani ga hanya ne ya bi kaman ramin bera don ta taba zuwa gona in bera na bin hanya wajen na hadewa bai hadewa haka yi a cikin wannan ruwan wannan abin mamaki ne da bai kamata a ce annabi Yusha'u ya manta ba. To, amma da yake Allah shi ne almusawir sai mantar da shi, da suka ɗiba fage suka ta lula tafiya, suka ta lula tafiya sai da suka yi nisa. Annabin Musa ya ce, Kai, atina gada ana, zo mana da abin karan kumallonmu, laƙada laƙaina min safari na haza na saba, ya ce, Mun ci wahala a tafiyan nan, in ga mutum ya wahala ko, a harkar neman ilimi da ilimi da aiki da shi ya sauka hanya ne daga san da ya sauka hanya daga sannan zai fara ganin bala'o'i na tasowa wannan musiba duwan haka in ga annabi Musa san suke tafiya bai ce ya wahala ba amma da suka bar hanya sai ce ya wahala ya wahala ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai ce a ra'aita iz a waina ila sahara ice ala ta malam baka ga sanda muka je wajen wannan falalan dutsen muka huta ai fa inni situl huta can na bar kifin kuma an sani hu illa shaitan ba wanda ya shiga tsakani na ban tuno da kifin nan na manta ba sai shaidan shi sa shaidan na shiga cikin harkan ki to kin shiga matsala an hu yace shaidan ya hana na tunawa qala zalika ma kunna nabgi sai annabi Musa ce abin da muke ne nema kenan fartadda ala atharihima qasasa sai suka komo suna bin dalla-dallan hanya suna nema in kina tafiya a hanya za ki zo daru kina tafiya kina haka ne eh ba tafiya kawai kike ba amma in za ki koma gida mu kullum ki ya faɗi kike eh ana duba in ma ke ga dan wannan takarda sai kin me to shine fartadda ala asarihima kasasa suna bibiyan gurbin inda suke tsammanin kifi ya makale. Suna zuwa inda su kwanta ashe wajen shakatawan Khidir ne. Kun ga da a ce annabi Yusha'u ya gaya musu nan kifin ya bi da annabi Musa zai zauna ya jira shi har yanzu. Kun gano wannan da kyau? To amma da ya manta sai da suka falli dawa, da suka dawa sai su gan shi kwance. Fa waje da khidiran, khidiran sai suka haɗu annabi khidir fakana min sha'anihi mallazi qassallahu azza wa jalla fi kitabihi shine labarin da Allah ya bamu dangane da annabi Khidr sai ya kasance kaman yanda ya zo cikin alkur'ani ai mun ji labarin yadda suka tafi ko qala al-hafiz rahimahullah ibnu hajar al-asqalani Allah madaukin sarki ya ji kanshi ya ce qawluhu babu ma dhikra fi dhahabi musa fil bahri ila al-khidr hadha al-bab ma'aqudun littargibi fi ihtimal mashakka mashaqqa fi talab ilimi. ibnu ibn ya ce wannan babin al bukhari ya kulla shi ne dan ya hakurtar da ɗalibi dangane da wahalhalun da zai fuskanta dangane da neman ilimi yana daga ci haɗa biyan malami haɗa biyan abokan neman ilimin har yanayin wajen neman ilimi yana da mashakka mai yawan gaske wahala li anna ma yuktabatu bihi duk abin da ake samun daraja da shi kuma ake gogoriyan neman shi yuhtamalul mushaqqatu fihi ana ɗauke duk wahalan da ke karkashin shi ne li'anna Musa alaihi salam lam yamna'ahu bulughuhu min siyadati almahal al'a'ala ya ce shi annabi Musa wannan abun bai hana shi zuwa neman ilimi ba irin mulkin da yake da shi da matsayin da yake da shi annabi ne babba yana da taron jama'a masu yawa bai kalli waɗannan ba fa sai aje sai je neman ilimi amma yanzu ɗalibi ne zai fara neman ilimi yau an ji masu yi wasu ‘yan yara su ce mashi malam sai ga aishi yanzu ya kai lokacin da ya kamata ya neman ilimi kafin ya kai ko ina sai ya taka turban wulaƙanta da tozarta mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine sai mala yake cewa rukubil barri wal bahri li ajalihi ku ga yadda annabi Musa yake tafiya yau ya shiga kwale yana je neman ilimi ya tafiya a ƙasa ya sha wahala duk neman me neman ilimi wa fil hadis luzumi tawadu fi kulli halin kuma a cikin wannan hadisi ibnu hajar ya ce ana karantar da mu kowa ya lazimci tawalu ƙanƙan da kai da ɗaukan kai ba a isa ba. Daga ran da mutum yake ɗaukan kan shi isasshe, daga lokacin ya fita daga harkan mutanen kirki. Yanzu annabin Musa, ji matsayin da Allah ya bashi, amma ya ƙanƙan da kai ya je yana ce mana ƙasa da shi shin bana bi ka in ɗan samu ilimi. ولهذا حرص موسى على الالتقاء بخدر عليه السلام da wannan ne annabi Musa ya kwaɗayin ya haɗu da annabi Khidir wa ɗalabi ta'allum minhu kuma ya nemi ya koyi ilimi a wajen shi ta'aliman liqaumihi dan Musa ya koma ya karantar da mutanen shi an yi ta'addabu bi adabihi don su ƙara ladabtuwa da ladabin neman ilimi wa tanbihan liman zakka nafsahu da kuma faɗakar da wanda yake tsarkake kan shi da cika baki da nuna isa an yaslaka maslakar tawadu'i ya bi hanyar masu tawalu wajen kankan da kai duk yadda mutum ya kai ya kai annabi Musa ne Allah zai ga mutum bai kai ko ina ba kun bayyance wannan da kyau ko da za a zo ana bayanin ɗaliban ilimi ba ma wallahi bai isa ma ya ce ya san su ba ba ma ya shiga cikinsu ba to shine yake son kowa ya kama hanyar tawalu? in annabi Musa zai wannan to na hana min babu aula mu duka mi wannan mu kankan da kai mu nuna mu ba kowa bane mu je mu nemi ilimi yanzu misali yanzu gashi an zo zai karatu mafi yawanci wai wannan ɗan yayyafin ya hana mutane zuwa karatu to inda tafiyan irin na annabi Musa ne to kuma ya mutane za su yi kuna fahimtar wannan da kyau kun ga wannan ya kamata a ce a ɗauki matakin gyara don dai ba daidai ba ne Allah shi kyauta wa yajma'ul murad mimma dhukira huna mala yace za a iya tattara abin da ake nufi cikin abin da aka ambata a nan Ƙaunar buhari rahimahullah magana al’imamul Buhari da ya ce yace wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi kibir sinnihim cewa sabon annabi sun koyi ilimi wajen annabi da cewa su ɗinnan suna da shekaru masu yawa kenan dattawanmu kasi girman kai magana neman ilimi su ɗauka yanzu ne ma aka fara kun gano wannan da ke ko abin da biki sani ba sai ga wata yar karaman ɗaliba ta sani matsa ta sanar da ke don ki ƙara ilimi wa hazal qawl al min abi abdullahi al bukhari mala ce wannan magana ga gamammiyar magana wanda al imam bukhari ya ambata dallun ala tamami fiqihi wannan yana nuni akan cewa kai al bukhari mutum ne mai fahimtar ilimin addini wa tamami ma'arifati kuma gogagge ne masani ne kama yan bagi li ahadin an yatarkal ilma bai dace ga wani ya bar ilimi wal fiqha li kibir sinni wai dan yana da shekaru ba iz ma mana azalika ashaban nabi sallallahu alaihi wa sallama an yakunu fil ilmi bil mahall alladhi kulli musulmin bai kamata a ce ga yanda zaki zo ki sami ilimi a ce wai dan shekaru ko mulki ko matsayi ko na ɗaukaka wai ya hana ki zuwa ki nemi ilimin nan ba duk darajan ki dai baki kai na sahabbai ba duk shekarun ki baki kai nasu ba amma kuma sun je sun zauna gaban manzan Allah sun koya wa Abu Bakarin wa Umar wa Usman wa ghairuhum min akabir ulama'is sahaba malai ya ce ku kalli Abubakar da Umar da Usman suna daga cikin manya-manyan sahabbai kuma manya-manyan malaman sahabbai ma aslamu illa wahum kibarun ai ba su musulunta ba ma sai da girmansu walakinnahum aqbalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da wannan suka zo suka dage ma annabi yanhaluna min bihari ilmihi suna kamfata daga cikin tekun ilimin shi hatta aufu alal ghaya har sai da suka kai mataki wa balagul muntaha suka kai sidatul muntaha na ilimi ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya ƙara masu yarda ba wanda ya sa wasa a cikin harkan da gaske suka shiga harkar neman ilimi suka fafata suka tara ilimi mai ɗimbin yawa ba su sa sakaci da wargi cikin harkan ba ba sa girman kai da nuna isa wai su ne suwana ba a'a sun zo sun tsaya inda za su sami ilimi kuma ilimin ya samu Allah ya sa mu dace akhraja abu haythama rahimahullah bi sanadihi an masruqin radiyallahu anhu qala jalastu ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na zauna tare da sahabban annabi fakanu kal ikhadi sai suka zama su sabon nan kamar salkan ruwa ne yarwin rakibo akwai wanda ɗan salkan shi matafi ɗaya ne kawai in ya kamfata ya sha sai ya shanye ma'ana ko wanda ilimin shi bai da yawa bai wuce ‘yan karantar da ‘yan tsaki ba wal ikhazi sannan akwai wani salkan da ruwa raki baini bai wuce shayar da mahaya biyu ba wal ikhas akwai salkan da ruwa ashara ɗaliban da zai ƙosar ilimi ba su wuce goma ba wal ikhas akwai kuma salkan da launa zalabihi ahlal ardi da a ce mutanen duniya za zo kamfata daga ilimin shi la asdarahum da ya ƙosar da su ilimi baki ɗaya wannan ya kamata a ce ɗaliban ilimi fa su san wannan domin su gane wa ma'otitin minal ilimi illa kalila duk wanda ya fahimci wannan zai zauna lafiya kowa da bai wanda Allah ya mai da kuma iyakan inda su tabi'ai haka suka fahimci sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai samu ilimi gwababbe mai amfani wa inna abdullahi min tilkal ikhadi yace abdullahi dan mas'ud yana daga cikin wanda inda duniya za su taru wajen neman ilimi a wajen shi to da sai ya ƙosar da su ilimi baki ɗaya. Qala al-Albani Muhammad Nasir Din al-Albani yace al-ikhadu bi wazni kitabin yace mujtama'ul ma shine matattarar ruwa kama a ce dan tafki haka ko dan salka haka ko dan abu wa sanadu sahih wa Abdullahi huwa ibn Mas'ud wa akhraja Abu Haythama rahimahullah bi sanadihi an Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala law anna ilma Umar ibn al-Khattab da za a ɗauko ilimin sayyidina Umar wudi'a fi kiffatil mizan a ɗaura shi a ma'auni ɓangare ɗaya na ma'auni wa wudi'a ilmu a ahalil ardi fi kiffatin a ɗibo ilimin mutanen duniya a ɗaura a ɗaya ɓangaren ma'aunin larajaha ilmu umar bin al-khattabi da ilimin umar yarin jayi wannan yanzu umar sai ce ya fi manzo Allah ilimi a ina ya koyi ilimin to shi ya ilimin annabi yake kuma umar ɗin na abubakar ya fi shi ilimi qala albani Malam albani ce isnaduhu sahihun wa kaza alladhi ba'dahu wa huwa qala abdullahi inni la ahsabu umar kada zahaba ata tis'ata ashar al-ilmi abla dan mas'ud yace ni fa ina tsammanin da aka kasa ilimi gida goma sayyidina umar ya kwashe tara ya tafi da su ne nawa ya bar ma mutane kashi ɗaya da cikin gashi ɗaya ne yake tafa gamniya ba shi yasa yake yar uwa kada ki sake ki sakaci dangane da abin da ya shafi neman ilimi za ki asara ba ‘yar ƙaramar asara ba in kika sakaci yi wasa a kan neman ilimi ba ruwa ba sanyi ba rana ba duk wahala ki fito ki nemi ilimi ko me zai faru a harkar neman ilimi ke dake mun gano wannan ko za ki sami ilimi mai amfani kuma ilimin zai amfani da ke duniya da lahira da izinin Allah muna fatan ilimin da za mu zo mu karanta a karantar da mu mu karantar ya zama ilimin da zai amfanar da mu duniya da lahira ne Allah ya kiyaye mu daga duk abin da zai iya zame mana matsala da cikas a harkar neman iliminmu Allah ya sa albarka cikin abin da muka koya kuma za mu koyar da izinin Allah Allah ya tabbatar da digadiganmu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum